Depuis le siècle, le noir a toujours été. The voice of America, direct from Washington, Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin biyu ga watan Oktoba a shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kuɗin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba. a yau litinin ne ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya ce ya yi imani amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bayar da tallafin soji ga ukraine 'yan sanda sun sanar a yau litinin cewa mutane 38 sun samu raunuka na kuna sakamakon wata gobara da ta tashi a hedikwatar 'yan sanda da ke arewacin masar A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jakadu a kasashen Afirka ta yamma guda tara sun kammala wani taron kwanaki bakwai a birnin agadas na jamhuriyar Nijar don tattauna kalubalen kaurar bakin haure. bisa aikin da ya kamata a yi aiki ne wanda za a taimaka masu bakin haure wanda suke bisa hanyoyi wanga wanda suke neman tahiya ko wanda suke dawowa su wanda suke dawowa su ne ake kama ma su samu su koma gidansu cikin eh, mahimmanci To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa al'ummomin yankin kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da zagayowar ranar samun 'yancin kai a Najeriya da aka yi bikin a jiya Lahadi. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun sace wata 'yan jarida mai suna Samira Sabo, lamarin da ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan jarida suka bayyana damuwa a kai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna a kan batun ba jihar Nejan Najeriya lasisin kafa jami'ar ilimi. Amma da farko za mu fara da labaran duniya kashi na farko. Jama'a asalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisar dokokin na jam'iyyar Republican. Dan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya Matt Gaetz na Florida ya ce zai yi kokari a wannan makon da za a shiga na ganin ya yi waje da kakakin majalisar Kevin Makati bayan da Kevin McCarthy ya yi maraba da wani wato da wani shinge da ya kusa kan ga 'yan majalisa wakilai na jam'iyyar Democrat daga kada ƙuri'a da ta dakatar da rufe ayyukan gwamnati. a wani labarin kuma a jiya lahadi ne tsohon shugaban amurka donald trump ya isa birnin new york gabanin shari'ar da ake wato da zai fuskanta akan zargin damfara na gaba-gaba a takarar shugabancin na amurka karkashin jam'iyyar republican a zaben shekara ta 2024 na fuskantar zagin ƙara daraja kadarorinsa da biliyoyin dala domin samun bashi mai gwabi da inshora trump dai ya bayyana tuhumar da ake masa da cewa shirme ce kawai a yau litinin ne ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya ce ya yi imani amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bayar da tallafin soji ga ukraine da yake magana da manema labarai tare da shugaban tsare-tsaren manufofin da suka shafi kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell kuleba ya ce kiran ta yi zurfaffen tattaunawa da bangarorin biyu na majalisar wakilan democrat da na republican ya bayyana kudirin na 'yan majalisar dokokin na amurka na yaki ta tallafin kuɗin da ake baiwa ukraine daga kudirin doka kasafin kuɗin na ranar asabar da ya dakatar da tsayar da ayyukan gwamnati da cewa wani lamari ne kawai da ya faru amma ba yana nufin sauyi ga tallafin ba kuleba ya ce ba ma jin cewa tallafin da amurka ke bayarwa ya watse saboda amurka ta fahimci cewa halin da ake ciki a ukraine ya fi ƙarfin a kalli ukraine kawai lamari ne da ya shafi kwanciyar hankalin duniya da makomarta a ranar asabar ne wasu tsageru sama da dozin suka kai hari a wani karamin ofishin 'yan sanda a miyawali na ƙasar pakistan inda tsagerun biyu da jami'in ɗan sandan pakistan guda suka rasa ransu 'yan sandan sun yi nasarar kwantar da harin ne tun da sanyin safiyar jiya litinin wato jiya lahadi jami'ai sun ce tsagerun mambobin haramtacciyar ƙungiyar tip ko pakistan taliban ne ko a farkon wannan shekarar sai da kungiyar ta tip ta rika kai hare-hare akan ofishin 'yan sandan na miyawale inda aka kashe biyu daga cikinsu. To kafin ku ji sauran labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. jakadu daga kasashen yammacin afirka tara ciki har da najeriya da chadi da sarakunan gargajiya su ne suka kammala wani taro don tattauna batun matsalar bakin haure da ke zuwa kasashen turai daga nahiyar afirka sarakunan gargajiyar da suka halarci taron sun bukaci a wa nijar takunkuman da aka sanya mata sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi don mahukunta su samu damar da bakin hauren kasashen su. wakilin muryar amurka hamid mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton mahalarta taron dai su yi musayar ra'ayoyi akan hanyoyin da za a bi wajen karfafa dangantaka tsakanin bakin haure da al'ummar da suke rayuwa tare da su a Nijar da kuma matakan ciwo kan matsalolin da bakin hauren suke fuskanta. Taron dai ya kumshi jakadun kasashe tara na Afirka ta yamma ciki har da Najeriya da Chadi da sarakunan gargajiya da hukumar da ke kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Nijar domin wayar da su hakkokinsu da kuma sanar da su dokar kasar da suke ciki kafin su fice. Yakuba Sukeraju jami'in gwamnatin Nijar Niger ya yi mana ƙarin haske kan taron. Babban taro ne tun da ambasad ambasada konsula na kasa tara don su gani da idonsu su musu nasiya in suka zo suna zamana da mutane su yi hattara da al'adun wurin da suke zama su amfana garin da suke zama yanda garin ma yake amfana da su tun da aka ke migran su ma suna da amfanin su da suke kawowa inda suke zama kamar wasu ayyuka wasu ilimi da suke da shi gurin da ake so a kima shine dai a samu kwanken hankali zaman lahiya tsakanin bakin hauran nan da 'yan garin agadas domin kare hakokin bakin haure a matsayinsu na bil'adama hukumar kula da bakin haure ta duniya cewa da oem suka yi tsari na musamman don ganin cewa an kula da duk wanda ya shigo nijar kuma an san halin da yake ciki azawa muhammad jami'in hukumar da ke kula da bakin haure cewa da oem a cikin kowane yanayi ake ciki tunda mu majalisar ɗinkin duniya ce muke ciki kenan muna da gurin a ce duk dan adam wanda yake cikin mawuyacin hali ya kamata a tallafa masa a cikin kowane hali da ake ciki a cuto shi a fiddo mishi incin kanshi kuma a samu a kai shi gidan shi lafiya bisa aikin da ya kamata a yi aiki ne wanda za a taimaka masu bakin haure wanda suke bisa hanyoyi wanga wanda suke neman tahiya ko wanda suke dawowa su wanda suke dawowa su ne ake kama ma su samu su koma gidansu cikin eh, mahimmanci su ma a nasu bangare sarakunan gargajiya kira suka yi ga kungiyar ecos ko siliyawo da ta sassauta takunkumin da ta yawo nijar domin mayar da bakin haure zuwa kasashen su na asali umar ibrahim umaru mai martaba sarkin abzin an da dangin mu suka samana muna kira gare su da su yi yanayin kasa su su sabta mu kasan mu domin kasan mu tana buƙatar sassabta tana buƙatar ba da dama na 'yan kasa su taru su gamu su san mahaifar da za su samu domin su san kowa nasu ne domin a samu mafita. Baki ɗayan mahalarta taron su yi na'am da cewar muddin ba ɗauki nagartattun matakai ba a yaƙi da zaman kashe wando fatara da talauci da suka yi kwai suka kyankyasa a nahiyar Afirka akwai matukar wuya a magance matsalolin bakin haure. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. 'Yan sanda sun sanar a yau litinin cewa mutane 38 sun samu raunin kuna sakamakon wata gobara da ta tashi a hedikwatar 'yan sanda da ke arewacin Masar. Mai magana da yawan 'yan sandan ya ce an yi wa wasu da suka kone magani a nan take yayin da aka ɗauki wasu zuwa asibiti. Jami'ai sun ce a nan take dai ba a san musabbabin tashin gobara da ta tashi a ginin da ke Ismailiya ba. motocin ɗaukar marasa lafiya a akalla hamsin da jiragen sama biyu ne aka tura zuwa wurin da lamarin ya afku afkuwa babba gobara irin wannan dai ba bakon abu ba ne a ƙasar ta masar sakamakon lakulaku wajen bin matakan kiyaye afkuwa haɗarin gobara da masu sauran haɗura ko a watan agusta na shekara ta 2022 sai da wata gobara ta tashi a wani coci a birnin cairo inda ta laƙume rayukan mutane da ɗaya. a yau litinin ne ma'aikatar muhalli ta ƙasar indonesia ta karyata zargin cewa wutar dajin da ta tashi a smarta da wani yanki na borne da ya sa hayaƙi mai duhu ya lullube wasu sassan biranen ƙasar cewa ya kuma shafi ingancin iska makwabciyar ƙasar malaysia a ran juma'a ne ƙasar ta malaysia ta gargaɗi jama'a game da gurɓatar iska a sassa da dama a ɓangaren gaɓar ruwa na yammacin ƙasar da yankin yammacin borne na sarakawa ta dora alhakin hakan ne akan wata daji daga makauciyar kasar indonesia kamar yadda sanarwar da ta fito daga sashen kula da muhalli na kasar ta bayyana ministar muhalli ta indonesia siti nurbata ta maida martani da cewa jakarta bata ga inda hayaki ya yi tafiya daga kasar zuwa wata makauciyar kasa ba ta ce za su ci gaba da bin diddiki duk da koda wani abu ka biyu baya amma babu wani hayaki da ya shiga wata makauciyar kasa kamar malaysia A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙawa ɓangaren rahotanninmu. Al'ummomin yankin kudu maso gabashin Najeriya waɗanda suka sha fama da tashe-tashen hankulan 'yan rajin kafa yankin Biafra na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da bikin ranar samun 'yancin kai a Najeriya na shekaru 63 da aka yi a jiya Lahadi. Wakilin muryar Amurka Alamida Abubakar Sokoto ya tattauna da wasunsu. dangane da bikin da najeriya ke yi na cika shekara 63 da samun mulkin kai yan yankin kabilar ibo da ke ta tashe-tashen hankula musamman na rajin biyafara da ke kokarin ballewa daga kasar sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da bikin na samun incin kai kuma ga abin da suke cewa I'm Sarah Wannan tana cewa ne sunana Sarah Autimi ta ce ni 'yar bautar ƙasa ce a nan jihar Imo kuma ra'ayina kan cikar Najeriya shekara 63 da samun mulkin kai sai mu ce mun gode Allah to amma ni da kai da sauran 'yan ƙasar mun san da sauran rina a kaba domin akwai bukatar inganta fannoni daban-daban musamman da suka shafi tsaro da tattalin arziki da ma fannin addinai domin Najeriya ana mata kirari da giwa arewar afirka haka kuma ya kamata a gyara abubuwa da dama domin a yi koyi da mu maimakon kuma mu zama a baya a faɗin duniya ina fatar dai allah ya kawo mana sauki sunana mrs inyana chochari onyechin eh, kama ba wani canji fa na gani fa wallahi ba wani canji ne kamar nan jihar imo jiha ce da ake fama da tashe tashe hankula da kashe-kashe sarakuna da waɗanda basu ji ba basu gani ba kamar ya kuka kalli batun tsaro ba samu sauki ba ba wani yayi sai da ne fa ko wajen olufa nake akwai kashewa mutane sosai a da yanzu kuma ya rage kadan kuma ya zo kamar one week da two weeks ne sai kuma ya faro kuma to inda muna wali yanzu kuma muna tafiya wallahi kowa da kowa ya tafiya hanya kuma kamar fiye akwai fiye shi kuwa wani kusa a cikin kungiyar nan ta IPOC Musa Chinazo Inwachuku kan batun na samun incin Najeriya ya ce uh, Yana cewa ne menene kai wa murna a gaskiya babu wani abu da za a yi ma murna kan cewa an samu ci gaba a ƙasar ta Najeriya mu ba mu kalubalantar ku amma kuma duk wani abu da kuke kira na samun incin kai ba wani buki da aka gudanar kuma ba wani incin kan da aka samu mu dai fatar mu anan shine kafa ƙasar Biafra a yankin kudu maso gabashin ƙasar sannan kuma ba ma murnar samun incin kan Najeriya Najeriya na shekaru 63 Yayin da shi ma gwamnan jihar Imo ke gabatar da jawabi a yayin bikin na samun incin kai, Sanata Hope Ozudinma ya ce. Yana cewa ne ya zama wajibi mu gode ma mabuwayi da ya san dukkan matsalolin da muke fuskanta. Har yanzu muna nan ƙasa ɗaya al'umma ɗaya domin idan ka tuna tun a shekara ta 1999 muna mulkin dimokuraɗiyya kuma bai yanke ba kuma akalla shekaru 24 kenan kowa kuma na da damar zuwa duk inda yake so a faɗin ƙasar ta najeriya ba tare da tashin hankali ba kuma akwai damammaki da muke da su a faɗin yankin na kudu maso gabashin ƙasar wato albarkatun ƙasa wanda maimakon kuma mu yi ta surutai ya kamata mu mai da hankali ga bunƙasa albarkatun albarkatun ƙasa ta yadda za mu yi amfani da su idan haka ta samu kuwa ba za a ga laifin shugabanni ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamida abubakar sokoto yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar niger Ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan jarida sun bayyana damuwa bayan da wata 'yar jarida kuma shugabar ƙungiyar masu fafutuka ta yanar gizo Samira Sabo ta yi batan dabo a yammacin ranar Asabar ɗin da ta gabata. Lamarin da ke zama tamkar wata manuniya game da haɗarin da ke tattare da aikin jarida tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a ranar 26 ga watan Yuli. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Labarin bacewar Samira Sabu ya fara bayyana ne a ƙarshen mako a kafafen sada zumunta inda aka sanar cewa ba a san inda 'yar jaridar ta shiga ba. Lamarin da wasu suka fara hasashen yiwuwar abu ne da ba zai rasa nasaba da wasu labaran da ta wallafa a shafinta na Facebook ba a makon da ya shige. wannan yasa na tuntuɓi mataimakinta a kungiyar abca da take jagoranta mamudu jibo hamani wanne ya tabbatar min da faruwar lamarin tout à fait madame samira sabu a été enlevée depuis le samedi 30 septembre ya ce haka ne madam samira sabu an yi awon gaba da ita a ranar asabar 30 ga watan satumba a wajen karfe biyar da rabi na yamma wasu mutane ne sanye da kayan fararen hula suka tafi har gidanta suka ɗauke ta kuma tun daga wancan lokacin ba mu sake jin ta ba mun tafi ofishin 'yan sandan farin kaya amma sun sanar muna da cewa samira ba ta wurin saboda hakan muna ci gaba da neman ta har yanzu ba mu sami wasu bayanai ba da ke nuni da inda take muna cikin damuwa sosai a game da halin da take ciki muna kira a gaggauta sakinta ba tare da wani sharaɗi ba. Et nous appelons à sa libération immédiate et condition. 'yan jarida sun dukufa da abin diddigin wannan al'amari da nufin gano inda aka shiga da Madam Samira Sabu, in ji shugaban cibiyar 'yan jarida ta ƙasa Maison de la Presse Ibrahim Haruna. Eh, lalle da eh, har yanzu dai muna cikin neman mu san ne ya faru a kanta ina ne aka kama ta ko kuma ina ne aka kiraye don mu san me ake zargin ta da shi mun tuntubi wanda suke kusa da ita don mu ji kakane amma har yanzu ba mu samu ba labari akan um, abin da yake faruwa insha Allah uh, cikin kwanaki ko kuma cikin awoyi insha Allah an samu labari ko muna fatan vraiment wanga abin a samu rawar shi cikin gaugawa kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani kan wannan al'amari ba balantana iya sanin ko Samira na hannunsu ko kuwa hannun wasu masu aika-aika ta shiga a bisa la'akari da yadda ta koka a baya cewa wasu na yi mata barazana ta wayar telefon saboda abubuwan da take yadawa a yanar gizo majalisar cnsp a sanarwar farko da ta fitar bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli ta jaddada aniyar mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da nijar ta saka wa hannu ciki har da batun kare hakkin ɗan adam da mutunta aikin watsa labarai sule mummuni barma mayar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kangi mana da ilimi abun rainawa. Masu hararwa salamu alaikum barka da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata ne dai hukumar da ke bada lasisi na kafa jami'o'i a Najeriya ta baiwa gwamnatin jihar Neja lasisin jami'a na ilimi matakin da kuma aka fara tun kusan shekaru goma sha da suka gabata. A wani biki na mika takardar sabuwar jami'an ga gwamnan jihar Neja Umar Bago makaddacin babban sakatare a hukumar jami'ar nuc da ke kula da jami'o'i a najeriya mr chris mai yaki ya bayyana cewa jami'ar ta jihar niger ita ce jami'a ta 270 da ake da su a najeriya haka kuma ita ce jami'a mallakar jiha ta 63 jami'ar dai idan ta fara aiki ga dangadan za ta fara ba da takardar shaidar digiri kuma takardar shaidar nce ta bangaren ilimi domin yayewa da kuma horar da malamai to koya kafa sabbin jami'o'i a najeriya zai taimaka wajen inganta ilimi a najeriya tambayin kenan da newa dr bashir Yankuzo wani malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina ta jihar naija alhamdulillah dangane da karin jami'o'i wato a kasan mu najeriya zan iya cewa abu ne da yake da harshe biyu ma iya cewa ta bangare guda abu ne mai kyau kwarai da gaske me yasa ya zama abu mai kyau saboda idan muka kalli waɗanda suke wato kammala sakandare kuma suke bukatan shiga jami'o'i ƙididdiga na statistics ya nuna cewa Kasa da wato ainihin kashi goma sha shida ne suke samun daman wato wucewa wato su shiga jami'a tattar da sun gama makaranta to kusan cikin kashi hudu ko kashi biyar in ka kasa to kashi ɗaya ne bisa biyar ko kashi ɗaya bisa hudu na wanda suke gama wato ainihin sakandare suke samun shiga jami'a kuma suna son shiga jami'a shi yasa sukan je su rubuta jam ashe inda akwai dama ko kafa da za a ɗauke su to za su iya ƙara karatun su in ka je duka duka jami'o'i aka zo magana admission haka za ka gani da dama waɗanda ba za su samu shiga ba saboda ashe in za a yi jami'a domin a ɗauki waɗannan ɗalibai su samu wato ƙwarewar karatu za mu iya cewa wannan alkhairi ne ba matsala ba ne kuma zai iya taimaka ma wato ainihin wannan ƙasa domin a ƙara wato tarbiyyantar da ɗaliban nan su zama abin amfani ga wannan ƙasa tamu sannan ta ɓangare na biyu kuma ma iya cewa to in za a yi jami'o'in da buƙatan kallon wani irin matsala ne wannan jami'a za ta warware kamar misali jihar Niger alhamdulillahi da samun wato ainihin ainihin jami'a da ake cewa University of Education misali amma ni bayanan da ke tare da ni shine ai akwai wanda ita gwamnatin tarayya take bukatan yi wato a Kwantagora wanda ita ma University of Education ne ga kuma wata yanzu wanda shi mai girma gwamna ya riga ya bada ya nemo NUC ita ma ta bada dama a yi ni tunani na da za a yi University of Agriculture ne ko University of Agriculture ko kuma University of abin da ya shafi mining domin wannan jiha akwai bukatan wato amfana da abin da Allah ta'ala ya zuba a wannan jiha na tattalin arziki wanda zai bunƙasa kamar harkar gona harkar noma to kuma tun da babu University of Agriculture misali a wannan jiha to ina tunanin da ire-iren waɗannan specialized university din ma akai kokarin a samu guda ɗaya ta zama cewa University of Agriculture na a iya samu University of Education muna da Federal University of Technology mina wannan zai iya wato ainihin wato in za a yi jami'ar a kalli wani irin wato ainihin gudunmuwa za ta bayar wurin bunƙasa da ci gaban wannan jiha da ake ciki sannan abu na gaba 哭吗？ yawan jami'o'i babu kayan aiki yawan jami'o'i babu kwararrun malamai yawan jami'o'i babu wato ainihin taimaka musu wurin research ko bincike wannan shi ma sai zama cewa to yawan su bai tasiri ba kenan domin samun jami'a daga cikin manya-manyan ayyukan jami'a shine ta zama wato ainihin tana bincike wato research wannan yana da tasiri kwarai da gaske akan haifar da jami'a ingantatta a cikin al'umma to matsalar da akan samu shine jami'o'in ta ina wato ainihin ta ya za a rike su ya zama sun samu kwararrun kayayyakin aiki sun samu kwararrun malamai kuma jami'a ta wato biya bukatun da ake bukata wannan shine kadai abin da zan iya cewa amma ba haka ba na'am samun jami'o'i wannan ba aibi bane kuma abin alkhairi ne amma jami'o'in ya zama cewa suna da kayan aiki da kwararru kuma an kafa su domin wato ainihin la'akari da irin bukatar da ake da ita a wanda da aka kafa din to yanzu haka dai bayan kokarin da gwamnatocin jihohi ke yi na samar da jami'o'i a kasar haka kuma gwamnatocin jihohi jihohin sun dukufa wajen bunƙasa ilimin firamare da kuma na sakandare kamar da gwamnan jihar bauchi alhaji bala muhammed ya bayyana wa 'yan jaridu a jihar ta bauchi abubuwa ne suke tabarbarewa harkan ilimi a jihar bauchi musamman ma a mataki na farko na firamare wanda ya kasance ga mu da dimbin malamai a gidayance a makarantunmu kuma ka je makarantun a zahiri babu kuma muna kashe kuɗi masu dimbin yawan wajen gina sabbin makarantu da kuma gyara tsofaffin amma kullum makarantun ma ta barbarewa suke kuma wayansu lungunan ma ba a gyara makarantun ba ba a kawo mana ma labaran su cewa ga sunan ba su da kyau ba har wayansu ma a cikin gari abin ya zama abin takaici kwarai da gaske muna da matsala wanda na ga babu haɗin kai tsakanin hukumar nan na subek da kuma teacher service commission da ƙananan hukumomi da kuma kansu sakatarorin ilimi a kowane ƙaramin hukuma da kuma kwamishina da sauransu saboda haka ne na kira wannan mitin muka tattauna muka samu matsalolin mun samu cewa akwai ambaliyan malaman bogi a kowane karamin hukuma wanda wayan yawancinsu ma iyalanmu ne mu 'yan siyasa da sauransu wanda aka sa su a baya ba na 'yan siyasan ba wanda ake biyan su wasu ma suna zaune a abuja wayan suna lagos wayan suna kano amma sai a ce kawai ana biyan su kuɗin koyarwa a matsayin malaman makaranta kawai saboda alfarma to wannan alfarman gaskiya ba zai ba saboda talakan jihar bauchi yana shan wahala babu makaranta babu malaman makaranta ta kuma babu ilimin saboda haka malaman ma wanda suka rage wayan su ma suna a caba a gari da sauransu babu mai sa idanu su kansu wanda ya kamata su sa idanu kamar ba su da karfin gwiwa shi yasa muka haɗa kai muka tattauna kuma muka yi kwamiti mai karfi a karkashin dibici na wanda zai haɗa da kwamishinan ilimi na musamman da kuma na manyan makarantu. da masu aro a madadin wakilinmu abdulham muhammed daga bauchi da kuma bakon namu dr bashir yan kuzo sai kuma jami'ar da ta ba da umarnin daidaita shirin Jody Leather Gresham naku babin yarji ke ci a huta lafiya sai wani makon. Ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushi. Madalla a gaida baban gida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Hussein ta Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya wace kan da Ado Salati goma ga Annabi jawo Suka fara da sallama suka ce hakika je ne kasar mu Najeriya ta gado take cika shekaru 63 da uku da samun yancin kai daga turawan Birtaniya. Amma duk da tsawon wannan shekaru wai a ci talakan Najeriya har yanzu ruwan sha da abinci da hanyoyin kiwon lafiya da tsaro da hasken wutar lantarki ya fi ƙarfinsa. kaico da wannan shugabanni namu daga ƙarshe muna addu'a allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin mu da ƙaunanmu da ci gaban mu amin sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa ƙasashen duniya ya kamata ku himmatu sosai wajen ganin kun haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin ku samu nasarar kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka dukiyoyin jama'a a ina suke duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa sako daga haruna muhammad sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga jamila da fatima tan ado salati goma ga annabar da dauda aisha usain ta karasuwa da maryam baba ganna alhaji nuciya wacce da ado salati goma ga annabar jau suka ce 'yan uwanmu na hannun masu garkuwa da mutane rayuwarmu ba ta da tabbas lokacin da muke tafiye-tafiye zuwa neman abinci hanyoyin mu sun lalace ba mu da wadatattun asibitoci ba mu da isasshen ruwan sha rayuwarmu ta yi tsada to wani murnar 'yancin kai za mu yi mu da muke cin waɗannan masifu don haka a dai ta sha'ani kawai amma wallahi akwai matsala in dai a haka za a ci gaba da tafiya domin farkon abu ake sani ba ƙarshensa ba sai kuma sakon na gaba da ke cewa masu cewa najeriya ta ci gaba a shekaru 63 da samun yancin kai a gaskiya ci gaba ne irin na masu haƙar rijiya duba da yadda 'yan najeriya musamman 'yan arewa a kullum suke asarar rayuwa da dukiyoyi da ya ƙarshe nake addu'ar allah ya bamu shugabanni masu kishin najeriya al'ummarta sako daga isa lawan girgir a gaida Sarfila Hashim Gumel. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. gwamnati za ta ci gaba da gudana a amurka da kuɗin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan nuwamba duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar republican dan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya matt gaetz na florida ya ce zai yi kokari a wannan makon da za a shiga na ganin ya yi waje da kakakin majalisar kevin mccarthy bayan da kevin mccarthy ya yi maraba da wani shinge da ya kusa wato da ya kusa kange 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat kada kuri'a da ta dakatar da rufe ayyuka ayyukan gwamnati a yau litinin ne ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya ce ya yi imani amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bada tallafin soji ga ukraine da yake magana da manema labarai tare da shugaban tsare-tsaren manufofi da suka shafi kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell kuleba ya ce ukraine ta yi zurfafan tattaunawa da bangarorin biyu na majalisar wakilan democrat da na republican ya bayyana kudirin na 'yan majalisar dokokin amurka na yakice tallafin kuɗin da ake baiwa ukraine daga kudirin dokar kasafin kuɗi na ranar asabar da ya dakatar da tsaye da ayyukan gwamnati da cewa wani lamari ne kawai da ya faru amma ba yana nufin sauyi a tallafi ba. To sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin hawa sharif da ta taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr nelson ni maryam dauda ke cewa huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.